wani kwamiti da ofishin ministan gidan gona ta girka ya shirya haduwar don a yi tsare-tsaren babban taron da zai hada manoma da makiyaya don samo bakin zaren matsalolinsu. Madam Hima Fatumatu mamba ce ta kungiyar 'yan karkara ta yi karin haske kan dalilan wannan haduwa. Banga komiti don a yi tsare-tsare wani babban muhawara da za mu yi watan Disamba ita shine les états généraux sur le foncier kawai duk abun da abin ga kasa da karkara da itace da ruwa da ake amfani da su ana samu matsala cikin su aka ce mu diba mu gani kakane a hiddu duk matsalolin ga a hidda su kuma a nemo musu magani don kowa ya zamna mu zamna tare makiyaya da manoma da mata da maza da kowa da kowa ka su samu matsalar kasa. a yi abinci da isashe don a hidda a kore yunwa ta cikin abin ga kasar nijar za a iya cewa faduwa ta zo daidai da zama da mahalarta taron suka amaye abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya. To matsalolin su da yawa mutanen difa suka kawo wani wuri da aka aka ba ma waɗansu larabai muri kuma aka ba su hamma shekara ɗari ba goma aka ta ɗari da hamsin. Wani su yi komai da komai abin da suke son su yi. Kuma hayagga da aka sa takardar da aka ba su aka ce hayagga su suna iya haya kuma hamma jikokin jikokin su kuma a ba mutane abin ga na ƙasar waje a ba su akta ɗari da hamsin. hamsin to muka ce ta yawa mutanen maradi suka ce akwai inda ake ɗebe abin ga ƙasa ta na gini aka yi ta ɗebe aka yi ta wannan rami aka yi ta wannan rami har za su shiga cikin hanyar eh, gudurar ɗin ma cikin kwalta eh hanyar mota to ai wannan ita ma banna ce oroji bugau na hadaddiyar kungiyar makiyaya na rofen daga maradi cewa yayi babbar matsalar duk ta taso ne daga rashin aiki da dokoki matsaloli ne wanda yana nan ga kimu na to a kuriya cikin hilayen kiwo da hilayen sarruwa na dabbobi da burtulla ba kowane macaya muke gamu da shi wannan sai gwamnati matsalolin mu kungiyar maca sai a ce bamu da kayan aiki gaba ɗaya mu waye musu kano bisa ga dokokin ƙasa dole wannan sai an nema Eh, masu hannu da shuni kuma a nema hannun gwamnati da kanshi tun da shi yake faɗi a yi in kaga rashin ana ana yin matsalolin to rashin bin doka ne dokan nan ko ya kamata a santa kuma in an santa ya yake a santa a zo inda ake don waɗanda waɗanda suka yi lokal masana sun yi san doka sun riƙe ta ba ta maganin daji to har yanzu ƙura tana nan tana tashi gwamnati na ikirarin ɗan Nijar ya ciyar da ɗan Nijar to ko ta yaya ne ɗan Nijar ɗin zai gani a ƙas ga matsaloli da muka kawo su a gyara su inda ana son haka nan in ba haka nan ba kuma wannan yan nijar ke da yan nijar ba a iya samu resulta da ake so shi ne muke son mu kawo musu kuma daga wannan in mun kare wannan muhawara so muka kai mu kawo gwamnati ta yi eh, in politik foncière ta yi tahid da eh, kundi a ce ga ita ce politik wadda ake iya tsara kasa kowa ya zamna lahiya lau. Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.